waɗannan mutane dai da suke cikin wata mota kirar jeep sun gamu da hatsari ne lokacin da tayar su guda ta kwabe kuma mota ta dinga murgimawa cikin daji har sai nadar mutuwar mutane biyu take wa daga bisani guda ɗaya da ake zan cewa direban motar ne shi ma Allah ya karbi ransa na je kasance cikin motar yan jaridu kuma muna cikin wannan tawaga wanda har ma maka ga lokacin da ake tsamo waɗannan mutane lokacin da motar nasu ta murgina daji ga yanayin yadda ake tsamo su.

gwamnan jihar borno da ya professor babagana umar zulum ya samu ga tsohon gwamna da yan majalisun wakilai da na tarayya wadda dukkaninsu suka raka waɗannan gawa zuwa anguwar Bolungutu idan ɗaya daga cikinsu wadda kuma ke zake da sarautar gargajiya da ake kira mai kanurbe borno wadda tun aka yi jana'izansu haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya